da dama ita malin kacokam tsaronta ya zama hannun su ko kasashen nan ciki wanda ke aiki bisa bangaren arewa ko kuma bangaren su sojojin na 'yan banga da ke kama ina ga yana daya daga cikin abin da ya sa um, raunin aka yi saurin ganin shi kuma uh, da matsaloli wanda ke da kwai na cikin gida wanda suke da na aiki da yarjejeniya ta birnin algiers wadda suka yi tare da 'yan tawaye bugaje don ku ina ga wannan abubuwan sun taimaka kwarai wannan na nufin kamar a halin yanzu kungiyar ta is na kara eh, dannawa zuwa kudancin kasar ta mali ne daga arewa eh, ita is ta hi karkata kwarai bisa kamar ta arewai da kuma abin da ya kai iyaka da jamhuriyar Nijar amma ita waccan kungiya guda ta Jinim ita ta hi dannawa kwarai ta hi ɗauka falfajiya hilaye kwarai abin da ya danna ya yi kudu. Hmm. amma um, ana kwatanta cewar kamar hukumomin malinan tun bayan juyin mulkin da aka yi suna samun nasarori sakamakon saurara matakai da suka yi samar da kayan yaƙi da dai ƙara baiwa dakarun ƙasar horo san yaƙi di irin da za a samun kayan yaƙi in dai babu soji ƙasa a wurin da ya kamata ya kasance ko da halbawa za ku daga nesa to ya kamata a ce akwai soji ƙasa to yana ga wannan matsala ita ce amma yanzu watakila abubuwan da ke iya canzawa um, bayan juyin mulkin da aka yi Nijar kuma haɗakar da aka gani bayan mutuwa ita G5 Sahel da kuma har ita malin da burkina sun kawo su kayayyakin su sun girke a jamhuriyar nijar saboda nijar ita ta kusa da arewacin ƙasar inda yake fama da wannan matsaloli to watakila zai ba malin dama ta rika yin operation daga cikin niger eh, kuma su rika yin operation ta haɗin gwiwa tsakanin ita niger inda burkina saboda can baya wasu abubuwa ne wanda ba a yi ba gashi kuma ana wani lokaci na tsamin dangantaka tsakanin kasashen nan na sahel da kasashen da suka girke sojoji da suna yaƙi da ta'addanci e babban magana ita ce ita dai horon shi ba za ta bar nishiyar ba eh, dan Allah da annabi kuma diyan da za ta yi na ta bar makumya nan da hauka sai ta yi shi saboda na ɗai ta ji zahin abin da ya faru Nijar ba ta gaza washi ba kuma ba ta so bai ya faru kuma magana a tambaye ta ta ta juya baya ta bar uranium sojojinta da ta kawo ta girke cikin yankin a ce kawai yau duka wannan abu ya kare wani abu ne wanda sai an zira ido kwarai kuma dole mutane sun yi takatsantsan kas su ba horon shi damar ta shiga yaƙi da niger